domin samun inci cin gaci kanta da kanta. Fati Gorinsi ta tsunduma a cikin kasuwancin lemun zaƙi da ake sarrafawa a nan. Tana gudanar da kasuwancin ne a garin Karma da yake kusa da Nyamai. Sai mu saurari abin da take cewa. Har yana banda Bayan ruwan sanyin da muke yi, muna yin ruwan lemu muna haɗawa, lemun tsamiya da na kuka. Wata rana muna sayan lemun tsamiyar da na kuka ne a garin Yamai. Shi lemun tsamin wata rana mukan same shi a nan, wata rana kuma ba ma samun shi. Yaushe kika fara wannan aiki? Wallahi ban daɗe da fara wannan aiki ba, da ina yin shi ne sannu-sannu domin ina zuwa wajen aiki aikin da nake ba na gwamnati ne ba na kungiya ne bayan mun samu wasu matsaloli a ciki shine nake to bara in dawo gida in ci gaba da sana'a da nake yi in ta da firgokan mu in yi sana'a da su kun ga bai sai no ai haihuwan fai dai ne to na yin firgai wayar firgo zai ne kan goyar sai da. wani matsaloli kike fuskanta a cikin wannan aiki Goi no suke kan sin da sandai Ba aikin da ba wuya, domin wa'ansu mutane suna tunanin cewa aikin da kake yi ba don ka samu karuwa ba ne, kawai ruwan lemu ne kake yi su ɗoka su sha ba tare da sun biya ba. Gaskiya aikin nan tun da na fara yin shi, ina biya ma kaina bukatuna ba sai na jira wani ya zo ya yi mini ba. Ina biya bukatuna har da na yarana idan sun taso. nigati irgo gudir hina wani waka irko kador gurmu duwara wallahi ni duwara wane kira zaki maga yan uwanki mata waɗanda ba su aikin komai na raka laimu ne sai mutum kiran da zan musu shine ku tashi da kwana ku nemi na kanku ba sai an muku ba mutum mu ceci irko subhanahu ta'ala miniga